Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Niya FM da tashar muta biyu ya a akan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan safiyar talata wadda wato murtala faruk sanyina ne tare da aisha mu'azu za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai Iran ta kai wa wasu sansanonin dakarun Amurka biyu hari a Iraki. 'Yan takarar jam'iyyar Democrats suna sukar matakin shugaba Donald Trump game da harin da Amurka ta kai wa Iran. Taɓarɓarewar dangantakar Amurka da Iran ka iya shafar tattaunawar sulhu da ake yi a ƙasar Afghanistan. To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa kasar Iran ta harba rokoki a sansanin wato akan sansanin al'asar da sojojin Amurka suke zaune a kasar Iraki a zaman harin ramuwar gayya a kan kisan babban kwamandanta. To ko masana ko kuma manazarta suke kallon wannan al'amari? A Najeriya kuma gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya kalubalanci yunkurin sojin kasar na kwashe al'ummar wasu ƙauyuka a jihar bisa zargin kasancewar su maboyar 'yan kungiyar boko haram mu dai ba ma son ma'aikaci su zo su dinga kwashe mu akan cewa wai yan boko haram da wai a cikin gari na suke to ina suke da safe nan sun shiga sun tara mu gaba daya kuma sun shiga gida gida sun yi cikin ba abun da suka samu za mu kawo muku shirin demokuraɗiyya a yau to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna masu sauraro barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Pentagon sun bayyana cewa Iran ta harba makamai masu linzami sama da dozin guda akalla a filin jiragen sama biyu da dakarun Amurka ke amfani da su. A daren jira talata ne wakiliyar muryar Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar da faruwar hakan. daga bisani hukumomin pentagon sun ba da sanarwar mai da martani da harba makamai masu linzami a kan filin jirgin sama na irbil wasu rahotanni masu cin karo da juna sun yi nuni da cewa an kai hari sansanin taji mai tazarar kimanin kilomita 27 a arewacin bagdad kakakin pentagon din ya ce babu shakka daga iran aka harba waɗannan makaman zaratan sojojin juyin juya hali na iran sun fitar da wata sanarwar da ke bayyana farin cikinsu akan wannan harin wanda suka ɗauka tamkar nasara ne akan dakarun amurka harin da suka ce mai da martani ne kan kisar gillar da amurka ta yi wa kasin suleimani kwamandan zaratan dakarun iran na kud har yanzu dai ba a san adadin mutanen da abin ya ritsa da su ba ko kuma dukiyar da ta salwanta amma kuma hukumomin pentagon sun ce suna aiki tukuru don gano adadin asarar da wannan harin ya yi musu hukumomin fadar white house sun bayyana cewa an sanar da shugaba donald trump halin da ake ciki kuma yana ganawa da jami'an tsaron fadar gwamnatin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da takwararsa na tsaro mike esper sun garza ya fadar white house kuma ana sa ran cewa zuwa an jima shugaba trump zai gana da jami'an a ofishinsa na oval muna da ƙarin bayani bayan labarai A jiya talata ne ɗan takarar jam'iyyar Democrat kuma babban abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden ya bayyana cewa rashin kwarewar Trump babban haɗari ne dangane da kai harin da ya hallaka babban hafsan dakarun sojojin Iran Qasim Soleimani. Biden da sauran 'yan takarar jam'iyyar Democrats suna ta sukar matakin da shugaban ya ɗauka. Kana sun yi gargaɗin irin sakamakon da ka iya biyo baya. Da yake jawabi a New York, Joe Biden ya yi wa shugaban kaca-kaca inda ya ɗau lokaci mai tsawo yana sukarsa dangane da sakamakon harin da ya kai wanda ya yi sanadiyar kisan kasin suleimani Shugaba Donald Trump bai yi nazari mai kyau ba a ganina. Abin da ya fi damu damuna ma shine babu wani shiri da ya yi takamamme. guragun shawarwarinsa da kuma kurakuransa sun jefa amurka cikin wani mawuyacin hali wanda ba hanya ce mai mafita ba kazalika takwarorin biden 'yan takarar jam'iyyar democrats ba su yi wata wata ba wajen sukar trump daga cikinsu har da sanata mai wakiltar vermont bernie sanders a jiya talata dai trump ya ci gaba da kare matakin da ya ɗauka kan suleimani He's been called a monster, and he was a monster. And he's no longer a monster, he's dead. Thomas sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. taɓarɓarewar dangantaka tsakanin amurka da iran dangane da kisan kwamandan dakarun sojin iran da amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da ci gaba da tattaunawar sulhu a afghanistan lamarin da ya sanya jami'ai da manazarta yin gargaɗin cewa iran tana iya haɗa kai da 'yan taliban domin saka kafar ungulu a ƙoƙarin da amurka take yi a ƙasar da ta daɗe tana fama da yaƙi sakataren gwamnatin amurka mike pompeo a jiya talata ya zargi iran da yunkurin ƙulla ƙawance da afghanistan ya kuma jaddada cewa iran tana yunkurin yin wani shiri da kungiyar taliban da kawayenta na kungiyar haƙƙani iran ta ki shiga kwamitin yarjejeniyar zaman lafiya a matakin yanki da ma na ƙasa da ƙasa kuma suna aiki tukuru don rusa wannan ƙoƙari da ake yi a bisa yadda suke kokarin tallafawa ƙungiyoyin ta da ƙayar baya in ji mike pompeo a wurin buɗe wani taron manema labarai da aka yi a ma'aikatar tsaro babban jami'in diplomasiyan amurkan ya yi gargaɗin cewa mu'amala da ƙungiyar taliban ba zai taimaka wa afghanistan ba sai dai ma illar da hakan zai mata a tattaunawar sulhun da ake yi manazarta a kabul da washington duk sun yi tarayya akan cewa iran tana iya ƙara neman taimakon taliban daga cikin matakan da za ta ɗauka don mai da martani kan amurka bisa harin da ta kai da marfar da ta cimma na kisan kasim suleimani kwamandan zaratan sojojin juyin juya hali na iraki da ya gabata daga ƙarshe bisa dukkan alamu hukumomi a pyongyang ba za su ba da amsa mai gamsarwa ba bisa kiran da shugaban ƙasar koriya ta kudu mun ja'in ya yi na farfado da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen na koriya da kuma na kudu kuma yunkurin da kuma yunkurin gayyatar shugaban koriya ta arewa kim jong-un zuwa sul a cewar masana bana tunanin cewa koriya ta arewa za ta amince da wannan gayyatar park Wong-gong farfesa a bangaren nazarin kasa da kasa a jami'ar handong ya ce a jawabinsa na sabuwar shekara wanda ya gabatar a ranar talata mun ya buƙaci gwamnatocin da su ci gaba da farfado da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu mun ya kuma yi yunkurin gayyatar King jong-un zuwa ƙasarsa ya ce zan so a ce mun ci gaba da haɗuwa lokaci zuwa lokaci don ci gaba da tattaunawa za mu ci gaba da saka hannun jari domin farfado da aiki akan ma'aikatar Kesson Park. To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya, kasar Iran ta harba makamai masu linzami akan wasu sansanoni biyu da ke kasar Iraki, waɗanda sojojin saman Iraƙin da kuma sojojin Amurka suke zaune. Harin na zama mai da martani da kasar ta Iran ta sha alwashin yi bayan da wani harin jirgin sama maras matuki da Amurka ta kai a filin jirgin saman Bagadaza ya kashe babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na Iran Qasim Soleimani. Aminu Yakubu Lame wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya ce wannan somawa ne na barkewar wani sabon rikici a gabas ta tsakiya a zantawarsa da baba yakubu makiri. domin da ya san yadda ta fara amma allah kaɗai sai da za ta kare saboda yadda dai aka fara ba a yi tunani ba kamar yadda ka san kowa san cewa shugaba trump shi ya kai fara kai harin ya kashe shi wannan wato general na babban wato shugaban sojoji na kasan iran lokacin da ya sauka ya faɗa a ƙasar iraki yanzu dai abubuwan da alamu suna ɗan rikirkice masa saboda har yanzu ya kasa ba da kamar majalisar ta da majalisar wakilai na ƙasa a nan amerika ya kasa ba su misali guda abu ɗaya wanda ya sa ya kai wannan harin saboda yana ta cancanzawa yana ta cancanza dalilin da ya sa ya kai wannan harin na farko kenan amma kuma ba abu yadda zaka ga wato su kansu abokan amerika wanda suke kaman kasashen turai hmm. har yanzu wasu ce kuma ba su goyi bayan wannan abun ba to amma babban matsalar shine kaga yanzu a kamar daren yau su kasan iran sun fara kai hari tashoshi wato wajejen da sojojin amerika suke zana a cikin kasan iraki to in ka duba kuma a jiya wato 'yan majalisar kasan iraq sun yadda jihar yarjejeniya cewa sojojin amerika su bar kasa to kuma kowa ya san cewa an jiya amerika suka bar kasan dama iran ce za ta shigo to ka ta shigo kuma ta rike iraki ta rike syria ta rike lebanon sannan kuma ga sharon wasu kasashen larabawa wanda dama akwai yan shiya da yawa to wato a a can kasashen middle east kenan kasashen larabawa in ka duba kuma kasashen waje yanzu kaga ko a kenya jiya an kashe yan amerika an ka je kamar ta wajajen a kuma wato afirka ta kudu kamar su najeriya afirka ta yamma da shauransu kamar su najeriya da 'yan shiya suke nan wa ya san abin da za su yi To a wannan matakin da Iran ke ɗauka ko kuma abin nan da ke faruwa zai iya sa Iran ta yi tasirin da Amerika ba ta so ta yi a yankin gabas da tsakiya? Eh, zai iya yiwuwa, zai iya yiwuwa tun da kaga duk kasashen laraba da ka duba akwai akwai yan shi'a da yawa wasu kasashen masu kamar yanzu su qatar da shawar har su saudi arabia ma akwai yan shi'a wato laraba da yawa wanda za su tayar musu da hankali to kaga in aka ce kuma yin haka a ce ko da kamar a ce wato wajejen tara man fetur na kasar saudiya da shawararsu suka lalata to kaga sun sa ba amerika kawai sun sa shawarar kasashen duniya musamman da amerika sun sa su cikin matsala To eh, bari mu duba ita kasar Iraki da ba ita ke yaƙi ba amma kuma a ƙasarta ake yi ah, Amerika ta ƙasarta ta kai sannan kuma abin nan su kuma Iran da za su mai da martani a ƙasar Iraki suka ga ina ne menene makoman Iraki? Daman ai faɗan kanta wato da su asalin yadda aka yi har 'yan sojojin Amerika suke zaune a Iraki ai saboda faɗan da wato shugaban ƙasa na da na Amerika George Bush ya fara ne. Mm. ka san shi ya fara zuwa ya kaso sojojin amerika iraq akan cewa to na farko dai saddam ne ya je ya ce ya karbi kasar kuwait tun da daman akwai wannan a tarihin da cewa kuwaiti kasar kasar iraki ce su mm. america suna can saboda wato su su kare fetur da kuma su abubuwan su da ci gaban kasar su da tun da in suka shiga iraq suka zauna kaga sun lalata syria su yan iraq sun lalata damar lebanon kuma sun kusan nufin karfin su tunda sun kori amerika daga lebanon to kaga kuma aka kara gaba kaɗan babban kawarsu kasan kasan israel ga kuma saudi arabia an suka ga an suka lalata wannan wajen ba ba ma amerika kawai ba kusan kowa duniya zai ji jiki zaman lafiya ga tare To madalla ya zuwa yanzu dai hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce tana aiki wajen tantance yawan barnar da wannan harin ya haifar a yayin da kuma da safen nan ake sa ran shugaba Donald Trump ya yi wa manema labarai bayani dangane da wannan harin. To a Najeriya kuma sojojin kasar da ke aikin samar da tsaro a yankin arewa maso gabas sun yi yunkurin kwashe wasu al'ummomi a jihar Borno bisa zargin cewa maboya ne na mayakan kungiyar Boko Haram. To sai dai gwamnan jihar Baba Gana Umara Zulum ya nuna rashin amincewa da wannan matakin daga maiduguri haruna dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoto a jiya ne dai jami'an sojan najeriya na operation lafiya dole suka kai su samame zuwa ƙauyukan jakana da mainog da ke kan hanyar titin maiduguri zuwa da maturu da niyyar kwashe mutanen waɗannan ƙauyuka zuwa wasu wuraren da ba bayyana ba sakamakon zargi da rundunar sojan ke yi na cewa akwai haɗin bakin mazauna wannan ƙauyuka da yayan ƙungiyar boko haram sai dai daga bisani jami'an sojan najeriya ta janye wannan rukuri nata na ƙoƙarin kwashe waɗannan mutane da aka ce adadinsu ya ta ma fiye da dubu goma sha hudu tun da sanyin safiya ne dai aka sake datse waɗannan hanyoyin girin maiduguri zuwa da maturu da jami'an sojan najeriya jiran da suka yi ta kuma shiga waɗannan ƙauyuka da manya-manyan motoci da nufin kwashe waɗannan ƙauyawa daga garuruwan nasu karkashin jagorancin kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole major general olusegun adeni wanda daga bisani ya ba da umarnin janye jami'an sojan bayan ɗan gana da suka yi da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum akan sa na zuwa waɗannan ƙauyuka gwamnan ya ce shi dai bai da wannan aniya ta jami'an sojan ba don ba su rubuta masa hukumance ba ba su kuma rubutawa sauran takwarorinsu jami'an tsaro tsaro ba game da wannan aniya tasu don haka bai goyi bayan wannan yunkuri na jami'an sojan ba kama abin da ke cewa gwamnatin borno state mu ba ma so na mutane a tabas amma mu muna goyon bayan soja bisa dari ga yadda suke so su zo su yi bincike su samu wanda suka yi mana laifi wanda suna laifi wanda suna tada a kama su a daure a hukunta su muna goyon bayan su zo su yi sacin garin a kawo sojoji a kawo polis a rike garin a rike hanyar amma banda tada mutanen gari wannan hanyar tun shekara 2011 zuwa yau ba ta ba rufe wannan hanyar ta da mutane na nan garin biyu me ya ba za a yi hanyar na za a rufe shi wannan hanyar an rufe shi mai dugu da akwai mutane da uku ina za dubu miliyan uku ina za mu samu abinci so don saboda haka muna mika kuka mu ga president buhari shin da allah ya sa muka samu sauki da sojojin da manyan najeriya a tabbatar lafiya kuma kara tara mutanen nan kuma kara rufe hanya. Hukumar mutanen waɗannan ƙauyuka ke cewa ne game da yunkurin jami'an sojan na ƙoƙarin kwashe su daga ƙauyukan nasu da kuma zargin da ake masu. Allah sa garinmu ya gyaru. Tun ba yau baran Asabar muna shan wahala. har zuwa yau wani irin wahala muna jin harbi harbi da meme yau ma sun taru mutanen garinmu duka gaba daya bakin jeji za su kai mu a maiduguri sun kawo mota ma sun fasa sun tafi sojoji kenan eh da sun ce za su kwashe eh hmm. mu dai ba mu son ma'aikaci su zo su dinga kwashe mu hmm. akan mu ba mu yi laifi ba ba mu san inda yan dajin nan suna zuwa ba mutum da kakin shi eh da bindigan shi amma sun zarge sun yi zargin akan cewa wai yan boko haram da wai a cikin gari na suke to ina suke da safe nan sun shiga sun tara mu gaba daya mata da maza da yara duk sojoji sun tara mu sun yirga mu kuma sun shiga gida gida sun yi cikin ba abun da suka samu wai za su kone gari. Ah, za su kone garin na yawa eh ma sun ga muku za su kwashe kune ko kai haka suka zo eh kawai haka suka zo wai saboda wai yan boko haram da suka kawo musu hari wannan wai sun yi zargi akan cewa wai yan boko haram na wai a cikin na babu babu Tun ajiyar da jami'an sojan Najeriya suka dakatar da wannan aniya tasu na kwashe waɗannan mutanen da suka fito daga ƙauyukan Minok da kuma Jakana ƙauyukan da ke tazaran kilomita 60 da kuma 45 daga kan titin Maiduguri zuwa jihar Yobe da kuma ya kasance hanya guda ɗaya tilo da ake zirga-zirga a kai a yanzu hakan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ta gaida Haruna Dauda biyu waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. barka da sabon shekara tare da fatan Allah ya bamu alheran da ke cikinta amin. A bayan sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto sai harkar noma ta koma harkar man fetur da kuma kasuwancin shigowa da abinci daga kasashen waje zuwa nan gida Najeriya. Amma a yanzu akwai yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin nan da shekaru kaɗan Najeriya za ta iya ciyar da kanta sannan kuma za a dogara da harkokin noma wajen samun kudaden shiga maimakon harkar man fetur a cikin wannan shiri wanda shine na farko a wannan shekara na 2020 ina da baƙi guda uku waɗanda za mu tattauna wannan mataki da najeriya ta ɗauka da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu da kuma jakadan Najeriya a ƙasar Maroko, Alhaji Baba Garba, sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Da farko zan fara da Sanata Abdullahi Adamu. Akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Maroko na samar da taki domin haɓaka noma shin a wani hali ake ciki ne eh wannan shiri da aka yi wanda shugaban ƙasa da ainihin sarkin morocco suka kaddama hannunsu tun shekara 2016 aka yi wannan wanda na da majalisa a lokacin na da shi a watan maris na 2017 na cikin suka tafi morocco kan bin diddigan wannan tsarin da aka yi alhamdulillahi saboda kyakkyawan niyya da shi shugaban wani buhari yake da shi wanda shi ya sanya yardan shi ya shiga wannan yarjejeniya da morocco ba shakka an samu biyan bukata domin babban abin da aka sa a gaba lokaci ne wannan rigima wahala da ake yi na samun taki a najeriya ya zaya magance shi a ba mutane kwangilan taki su je su siyo taki su kawo wani lokaci ba a samu taki mai nagarta ba wani lokaci ba a samu takin ba an samu halin da anan kasa wanda ke an kawo buhuna da sunan taki ba taki ke cikin su ba an irin nan wanda kuma takin an kawo taki an tsawwala kudin taki buhu daya ana sayan buhun taki har naira dubu ashirin naira dubu goma sha biyar in ta yi alhanu naira dubu goma sha biyu an yi haka a kasan nan nan da yan shekaru kawai daga 2015 na to shekara dubu ashirin da goma sha biyar zuwa shi aka samu gyara kuma gyara bai tabbata sai da aka kai ga ainihin fara ayyanar da yarjejeniya da aka yi tsakanin najeriya da morocco aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani aka samu shiri na musamman wanda yake an yi ciyaman na musamman lokacin ciyaman da shi ne gwamnan jigawa mai cin yanzu shine ma aka sa shi ne mukaddamin tafiyan da tabbatar da an samu kayan eh, wani madina daga morocco sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da zafi da jiragen ruwa a fafa a lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku wanda ake samu shigowa da kayayyaki najeriya sun samu sun yi daga tekin daga teku daga port an samu da jirgin mu an samu an kawo su ainihin an rarrabawa wannan ma'adina an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a najeriya an kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza na taki iri kaza kuma gwamnati tsaya nan ba gwamnati bayan kafin ta sai ta yi lissafin bukatar da ke da akwai na taki na zamani na manoman kasar nan ba an samu wannan an kiyasta eh, yawan taki da ake bukata so kowane kamfani da ke yin taki aka ba ta nata rabo daga cikin kayan nan na ma'adin da ke kawa a harhaɗa a yi taki ba ba su in sun yi taki kuma an kayyade farashi ba buhun taki musamman na npk da zai wuce naira dubu shida kuma babu zancen a ce ya waɗansu 'yan baranda na taki masu da taki don daga na samun karin kuɗi an kayyade ba wanda za a yi epi naira dubu shida ba an ce dubu biyar da ɗari biyar ba ne? Eh, an samu saboda dubu biyar da ɗari biyar ba hmm. ɗari biyar ɗin akwai na takin ko na safara na kowane buhu shi ne aka yi dubu shida to wannan shi ne abinda aka fara yi tun daga alwa ashirin da goma sha bakwai zuwa jiba sha takwas zuwa bana ɗin nan ba wanda ce an yi wahalan taki sai da wanda ce ba shi da kuɗin sai amma taki ya samu kuma farashi kusan an raba an an sauka da kuɗin da ake fiye da hamsin bisa ɗari kusan rabin abin da ake sai da farashi ya sauka wani wasu yin farin ciki za haka ko wani kai kuɗin taki a kowane zai sai ba wanda ba shi na abin magana ba kuma ba da za a ba da sadaka ba ba da kyauta ba abin da ya kamata a yi dai kawo yanzu an yi sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara gyara. shi ma jakadan najeriya a ƙasar morocco alhaji baba garba ya yi nazarin yadda kasar za ta shiga gaba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba muhammadu buhari wala wannan kyakkyawan yunkuri najeriya ta yi kuma muka ci galaba to akwai gwamnoni dai wa'inda duk suka nuna interest suka nuna sha'awar su su shiga yarjejeniya da kasar nan babban aikin da nake shine na ga cewa eh na haɗa nan jihohi da gwamnonin da mutanen kasar nan da kasar mu don a yi abin da zai sa ƙasa ta ci gaba kuma mutanenmu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi kana ganin wannan zai taimaka wajen najeriya ta samu dogaro da kanta ta samu ciyar da al'ummanta ai gaskiya shugaban kasa ya fara kuma kin fara gani an ce juma da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa wannan gani ya kori ji you know, kuma duk mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma gaskiya ina ganin ba wai ya tashi ba ne nasara kawai muke jira mu ji ana tilasta a najeriya insha Allah kuma morocco dai tana daga kasar da take ta tsaya tsayin daka ta ga cewar wannan abu da shugaban kasa yake so ya yi game da noma ya ci galaba ya yi nasara kuma kasashenmu kangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke yi. To yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkinsa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da aka yi. ai ina ganin kyakkyawan niyya ya fi komai kuma kyakkyawan nufi ya fi komai idan ka ga abu ya ta samuwa cin nasara kuma yana cin nasara ko makiyinka ne bayan da zai illa ya haƙura ya bar abin ne ya ci gaba ni na ganin shimfiɗan da shugaban ƙasa buhari ya yi a shimfiɗa ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai naɗe ta farar ɗaya don haka ina ganin ya yi abu shimfiɗar da take da kauri take da ƙarfi kuma ta kama ƙasa insha Allah wannan nufin shi na haɓaka noma da kuma yadda za a sarrafa abin noman da ake yi you zai kai mu ga nasara kuma insha Allah ba na jin za a samu wani canji kuma ko da ya tafi already dama an riga an yi tsari tsarin da ba karamin mutum ba ne zai taimake wannan tsarin kuma ba ma jin za a yi samu wanda zai zo yi muna fatan alheri ga wannan insha Allah ya yi shimfiɗin da zai zauna kuma za a daɗe ana cin moriyar wannan shimfiɗin da yi To barista ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari ya yi? Kana ganin akwai wani abu da zai dora morocco ta shahara a harkokin takin zamani ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su ƙara tattalin arzikin manomanmu idan manomanmu suka abunna bayan nan kuma muna da yanayin kasa kusan iri ɗaya tsakanin morocco da nan don mutane ne waɗanda suke na ƙasar sahel bayan nan shugaba muhammadu buhari ko in ce najeriya gaba ɗaya daidai da hurumi na sashe na 19 sakin sashe na uku na tsarin mulkin najeriya shine shugaba wanda yake ya kamata ya yi ƙoƙarin daga sauran ƙasashen afirka afirka ba wai najeriya kawai ba to saboda haka maroko na da muhimmanci shugaba muhammadu buhari ya haɗa kai wajen ta don ba don komai ba mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boye ba ya ce harkar noma ce wannan abu ne na kowa ya yaba abu ne na ayi murna abu ne wanda yake zai kawo mu talakawan najeriya waɗanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani abu ne wanda ya kamata duk gwamnonin jihohin arewa su mara mushi baya su ma a yi kokari a samu haɗin kan ƙasar maroko ba ma shigo da takin zamanin ba a a kakkafa su a kowace jiha ta najeriya domin mu samu yawan su yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi ya yi yawa ya cika kasuwa yawan shi zai sanya farashin ya yi ƙasa zai sa ya yi sauki saukin nan zai sa talaka ya lasa ya ce eh na lasa roman demokradiyya na samu taki a arha da wannan zai sanya in ƙara bunƙasa yawan eka da nake noma a kanta. a nan muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawa sanata abdullahi adamu da jakadan najeriya a kasar morocco alhaji baba garba da barista mai nasara umar ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya. To gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma a takaice. takaice hukumomin pentagon sun bayyana cewa iran ta harba makamai masu linzami sama da dozin guda a akalla filin jiragen sama biyu da dakarun amurka ke amfani da su a daren jira talata ne wakiliyar muryar amurka a ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da faruwar hakan daga bisani hukumomin pentagon sun ba da sanarwar mai da martani da harba makamai masu linzami akan filin jirgin sama na irbil. wasu rahotanni masu cin karo da juna sun yi nuni da cewa an kai hari sansanin taji mai tazarar kimanin kilomita 27 a arewacin bagadad a jiya talata ne dan takarar jam'iyyar democrat kuma babban abokin adawar shugaba donald trump joe biden ya bayyana cewa rashin kwarewar trump babban hadari ne dangane da wato dangane da kai harin da ya hallaka babban hafsan dakarun sojin iran kasim suleimani Biden da sauran 'yan takarar jam'iyyar Democrat suna ta sukar matakin da shugaban ya ɗauka. Kana sun yi gargaɗin irin sakamakon da ka iya biyo baya. Da yake jawabi a New York, Joe Biden ya yi wa shugaban kaca-kaca inda ya ɗau lokaci mai tsawo yana sukarsa dangane da sakamakon harin da ya kai, wanda ya sanadiyar kisan Kasim Suleimani. Taɓarɓarewar dangantaka tsakanin Amurka da Iran. dangane da kisan kwamandan dakarun sojojin iran da amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da ci gaba da tattaunawar sulhu a afghanistan to da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin shirye-shirye rahotanni da labarai da ma wasu sakonninku yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni malam cd sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar daryl smith murtala faruk na daga nan washington dc nake sallama a huta lafiya. Afrique. Le monde aujourd'hui.